بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوة أو أن مسلاتي من البركة masallacin malamin mu a sheik dr ibrahim jalo jalingo na amsa da awace ta shi babban malamin namu dr ibrahim jalo na zuwa mu gabatar da karatu a wannan gari wanda wani daga cikin 'yan uwa ya nema ta hannunsa saboda karuwa da ya samu na aure wanda shine sunusi baban tatu to mun yi walima da yamma mun roƙi Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka a cikin auren kuma ya ba da zuriya ta gari kuma masa addu'a irin wacce manzala ta sama ya sunan ta yi wa ma'aurata ita ce barakallahu da baraka alaika wa jama'a bai na kuma fi kai sannan mun yi magana akan abin da ya shafi aure musamman mahimmancin ƙarin aure saboda haka ina gaba sai kuma mun ci gaba da magana akan aure ba insha Allah yanzu abin da za mu yi magana a kansa a takaice shine cin hanci da rashawa wato sa a cikin al'umma idan mun ce cin hanci da rashawa za mu ga kalman hausa ce da kuma larabci a haɗe cin hanci shine rashawan a larabci rashawan ita ce cin hanci amma abin da bahaushe ke nufi da rashawa shine wani abu da laraba su ce masa alfasadul mali wato shine barnata dukiya ta gwamnati ko haushe dukiya ta gwamnati ko ka saci kuɗin da aka ɗora ka amana a kansu na al'umma saboda ka kodai a baka cin hanci kai wani abun da bai dace ba ko kuma kai da kanka ka saci kuɗin gwamnati shine ma'anar cin hanci da rashawa asalin wannan kalma ta rashawa ko kace rishwa So ce shine ma yuta li ibtali haqqin aw ihqaqi batil shine abinda ake bayarwa domin a bata wani haƙƙi ko a tabbatar da wani bacicin abu wato idan ka je ka bawa alkali ko wani kuɗi domin ya tabbatar maka da wani haƙƙi haƙe wanda ba naka ba ka ba da cin hanci ko kuma ka ba da haƙƙin wani ya zama naka shi ma ya zama cin hanci ko kuma ka ba wa alƙali ko wani mai wani mukami ko wani shugaba ka ba shi wani abu domin ya yi maka hukunci da ya dace da son zuciyanka wannan shine ake cewa wato cin hanci da rashawa ko kuma shine rashawa wanda dan uwansan kuma shine alfasadul mali wato saki kudaden al'umma wanda suke aljifin gwamnati wanda haƙƙi ne na kowa da kowa ɗan ƙasar amma wani sai zo ya yi wata almundahana ya yi wani ha'inci ta yadda zai iya wato ɗiban wani abu a cikin wannan asusun saboda ubangiji ta ala ba shi wani matsayi a ma'aikatan da yake wannan abubuwan guda biyu gaba ɗayansu haramun ne a shari'ar musulunci domin wani haƙƙi ne wanda ba naka ba ka ɗauka ko kuma ba naka kai kaɗai ba ka ɗauka ka mamaye shi ko kuma kana da haƙƙi a ciki amma ba a riba an baka ba ka ɗauka dukkanin wannan haramun ne kamar yadda za mu je a cikin karatu ubangiji ta'ala yana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili وتدلوا بها إلى الهكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون kada ku ci dukiyar mutane a tsakaninku da barna karɓar cin hanci cin dukiya ne da barna barnata dukiyan al'umma cin dukiya ce da barna ƙara ziro akan abin da yake na haƙƙi domin ka kwashe sauran cin dukiya ce da barna domin idan kwangila ta zama miliyan goma ne sai ka kara zero ɗaya ta zama miliyan ɗari don ka ba da goman ka kwashe casa'in ɗin da wannan cin dukiya ce da barna sannan ubangiji ta alaƙe kada ku miƙa dukiya zuwa ga masu hukunci su ne alƙalai ko shugabanni domin ku ci wani ɓangare na dukiyoyin jama'a alhalin kun san cewa haramun ne ka je ka bada cin hanci a baka wata kwangila wanda baka cancance ta ba ko kuma idan an baka kwangila ka yi ga yadda ya kamata ka yi ta sai ka je ka bada cin hanci sai ka yi ta duk yadda ka ga dama kuma a jale ka a tafi a haka ba a yi ta da kwalitin da ake bukatan a yi ta ba wannan cin dukiyoyin mutane ne da barna kuma wannan shine ya kawo wato matsaloli da ake samu a cikin al'umma abin da za a yi wa al'umma ba za a yi shi da inganci ba saboda cin hanci da rashawa yana shigowa a ciki ko kuma a karɓa ma a ƙin aikin a ba cin hanci kuma ba tare da an yi magana a kai ba ko kuma haƙƙi ba naka ba ka je ka bada cin hanci a baka ko ka lalata haƙƙin wani ubangiji ta lace kada ku yi haka kun sani cewa haramun ne babu wanda bai san cin dukiyoyin al'umma ta hanya mara kyau haramun bane ba wanda bai sani ba ba wanda bai san ba da cin hanci haramun bane ba wanda bai san sace dukiyoyin al'umma haramun bane ubangiji ta alaƙe kar ku yi kun sani cewa haramun ne idan kun yi haka kun fada cikin laifi kuma Allah ta'ala zai kama ku da wannan hadisi ya tabbata a cikin sunan na tirmizi hadisi ingantacce manzala ta sama ya ce la'anallahu rashi wal murtashi ubangiji ta'ala ya tsinewa mai ba da cin hanci da mai karɓan cin hanci wanda ya bayar ɗin tsinenne ne mai karɓan ma tsinenne ne wato Allah ta'ala ya nisanta shi daga rahamarsa wane bai fi da fankan da suke kusa da nuna. saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala ya tsinewa dukkan mai ba da cin hanci janyewa shi ne koransa daga rahamar Allah subhanahu ta’ala shi ne a tsarduwal ibadu a idan Allah ta'ala ya tsine wa mutum a nan duniya bai zai albarka ba kuma haka nan a lahira Allah ya nisanta shi daga rahamarsa saboda haka mai ba da cin hanci shi kansa tsinanne ne ballanta na kuma mai karɓar cin hanci kai da ka bayar domin a baka gaskiya alhalin baka da gaskiya ko a ɗauki wani abu a baka na dukiyan al'umma to ubangiji ta ala ya tsine maka ballantana wanda ya karba aka yi wannan ha'inci da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsine ne saboda haka ubangiji ta ala ya tsine musu gaba daya sannan a wata riwayan arrashi wal murtashi finnar wanda yake ba da rashawa yake karɓar rashawa dukkanin su yan wuta ne za su shiga wuta ranar alkiyama ka je ka ba da wani abu don a baka abin da baka cancanta ba ko ka kwashe wasu kuɗi wanda baka cancanci su ba to duk mai haka ya sani dan wuta ne kai dama tun da aka ce Allah ya tsine masa ya kore shi daga Rahama sai ba inda zai koma sai wuta domin ma gidajen guda biyu ne fariqun fi jannati wa fariqun fi sa'ir wasu suna aljanna wasu kuma suna cikin wato ainihin wutar jahannama to akwai na ukun su banda mai ba da cin hancin da mai karban akwai arra'ish shine afsa'i bainahuma wato akwai wanda yake wato tawainiya a tsakanin su domin ya tabbatar da wannan kazin cin hanci in ka girma ba kai da kanka ne zaka karba ba ko kaka za a yi ciniki da kai ba sai ka samu wani dan kan zaginka wanda shine zai je ya gaya masa ya gaya wance ce ai in ba ka ba da kaza ba babu abin da zaka samu ko kuma ba za a maka adalci ba shikenan sai ka ce to nawa za ya kamata a bashi sai ce a bashi kaza sai shi ya karba ya je ya kai wa wanda zai karbi cin hanci da wanda ya ba da cin hanci da wanda ya karba da wanda ya yi ɗawainiya a tsakaninsu ya zama wato ɗan sako a tsakaninsu wanda zai je ya gamsar da wannan ya gamsar da wannan dukkaninsu Allah ta'ala ya tsine musu sannan kuma ‘yan wuta ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ne ingantattu to amma wani lokacin kakan iya ba da cin hanci amma kuma ba zai zama cin hanci a wurin Allah subhanahu wata'ala ba ne mutum ne kana da haƙƙi yake son ya zalunce ka idan baka bayar ba ba zai baka haƙƙinka ba ko zai zalunce ka to wannan idan ka bayar kai a wurinka ba cin hanci ba ne zaluntan ka yi amma shi kuma a wurinsa cin hanci misali yanzu kamar dan sanda sai tare ka haka kawai baka yi kawai ba ya rike maka abun hawanka ba ka da laifin komai ya ce ba zai barka ka tafi sai ka ba da ɗari biyar ka yi ya ce sai dai ku je police station kuma idan kuka je aka tsare motanka ko abun hawan naka ka sani cewa ɗari biyar ma ba za ta riba ka da su ba kai idan ka bari don ka kubutar da mutuncinka ka kubutar da dukiyanka ba ka ba da cin hanci ba ka kare kanka daga zalunci ne su kuma su ne azzalumai waɗanda suka karba wannan na misali da police ne saboda yana yawan faruwa amma ba lalle ya zama sokace ba duk wani haƙƙinka da ya tabbata wanda ba za ka iya kwatansa ba har sai ka ba da wani abu idan ka ba da wani abun kai zaluntan ka aka yi wanda ya karba kuma cin hanci ya karɓa. Allah ya tsine masa kuma zai tafi wutar jahannama ibn al-qayyim a cikin arro imamu zahabi ma faɗa cikin al-kaba'ir yace wa in rasha li daf'i zulmi an nafsihi ikhtassa al-murshashi wahdahu bil la'na idan mutum ya bada cin hanci ko wani abu domin ya kare kansa daga zalunci da karman cin hanci wato daga azzalumin da shi a wurin sa zalunci ne kuma daga cikin masu cin rashawa ba la'anan za ta takaita akan wanda ya karban kawai ina fata za mu gane wannan bambanci kai ba kai ka nemi ka bayar ba su ne suka ce dole sai ka bayar in ba haka ba za a baka haƙƙinka ba sai ka bayar idan ka bayar wato kai baka yi laifi ba shi wanda ya karba shi ne laifi to amma a nan kada ya zama kai kuma kana son ka bayar din ne ba tare da an nema ba domin yanzu abin da ya kara lalata abubuwan shi ne tun ba a tambaya ba ma mutum sai ya zare sai ya ya bayar kaga yanzu kai ka kai ne kake karfafa lamarin cin hanci kenan shi wanda ya karɓa ma ka taimake shi wajen karɓa domin kai ka miƙa masa ba tare da ya nema ba so da ka in bai nema ba ka bashi to kai ma ka shiga cikin tsinuwa wataƙila yan ka ce yayi haƙuri ka wuce za ka iya wucewa sai ka ɗauki kuɗi ka bashi to ka zama ka ba da cin hanci idan kai wata yar kalma ko ka fito da hujjojinka za a barka ka tafi sai ka ba da cin hanci ko za a baka gaskiya sai ka ba da cin hanci to shi nan ka shiga cikin tsinuwa amma in ka buga ka buga ya zama zalunci ne ba yadda za a yi sai ka bayar kafin haƙƙinka ya fito wannan idan ka bayar ba ka ainihin ba da cin hanci ba ka kare kanka daga zalunci ne shi wanda ya karba shi ne a zalumi kamar misali a ce yanzu kai kwangila ta miliyan biyar sai zamana ka je ka nemi haƙƙinka sai aka ki a baka suka ke dole sai ka ba da dubu ɗari misali sama da kasa duk inda za ka bi kuɗin kan nan su fito haƙƙin ka ya fito ba ya ba, ba za a ba ka ba dole sai ka ba da wannan idan ka ba da wannan aka biya ka haƙƙin ka kai zaluntan ka akai su ne azzalumai su ne wanda suka karɓi cin hanci amma kuma ba kai ne tun farko za ka nemi ka bayar in ba haka kawai ba a nema ba ka bayar wannan cin hanci ne ka bayar wannan baya halatta a shari'ar musulunci ko da haka idan zalunta ka aka yi ba a ce masa cin hanci kamar yadda ibn qayyim da imamu zahabi suka yi wannan bayani saboda shi wanda zai ba da cin hanci manufarsa shine ya je lalata haƙƙin wani ko ya tabbatar da haƙƙin da ba nasa bai zama nasa kai kuma haƙƙin ya tabbata maka ne naka ne sai aka ce ba za a baka ba sai ka bayar yanzu a nan zalunta ka aka yi sai ba cin hanci ka bayar ba wanda ya karɓa shi ne shine shi ne ya zama mai cin hanci shi ku isa bin ya ce fa amma iza ahada lahu hadiyatan ليدلي ليكف عنه ظلمه أو ليؤديه حقه الواجب كانت الحدية حراما على الآخر إذن mutum ya karfi ya ba da wani kyauta wa wani shugaba ko wani wato ya kame shi daga zalunci shi ne wani ne zai ma mai gidansa ya ce nasa ne daga kotu ko kuma filinsa ya ce nasa ne wanda ya je ba da cin hanci kuma alkalin azzalumi ne tabbas zai kwace wannan filin ko gidan naka ya ba wancan mutum sai alkali idan baka ba wani abu ba zai yi hukuncin cewa wannan gidan naka bane ko filin bane ka buga duk hanyoyin da za ka bi ba tare da kayi nasara ba idan ka ɗauki wani abu ka bashi domin ya bar maka gidanka ko filinka wannan zaluntan ka ya kai ba cin hanci ne a wajenka ba haka nan kai kiyasi a dukkan wani mai iko wanda ke son ya kwace maka wani haƙi da sai ka bashi wani ba kuma ba inda za ka kai karansa ko kanka banza idan ka bayar ka kubuta da haƙinka bai zama cin hanci ba in ji shekul islami kuma haka sauran wato ainihin malamai masu kafaɗa to wannan don mu bambance zalunci da abin da ya shafi wato ainihin cin hanci ah, abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ya je kasan habasha ita ce ethiopia sai aka kama shi kafirai suka kama shi suka ce ba za su sake shi ba har sai ya bada wani abu shi na sai ya ɗauki dinari biyu sai ya ba su sai suka kyale suka ce ya dawo ya koma garin su kaga yanzu wannan ba cin hanci bane zaluntan ka ne aka yi an rike shi ne za a tsare shi a rufe shi ko a cutar da shi ko kila a kashe shi ma idan bai bayar ba saboda haka sai ya bayar yanzu wannan ba bai zama ya bada cin hanci ba saboda haka sai bada cin hanci sai aka sake shi idan wani ya kidnapping ɗinka sai ya ce ba zai sake ka ba sai ka baya shi kuɗi kuma duk hanyoyin da za a bi ka kubuta baka kubuta ba sai ka ba da kuɗi don ka shi kanka sai ka ba da cin hanci ba ka aikata haramun ba sabani yadda wani yake cewa haramun ne idan ka bayar ina ji ba shi aka kama ba ne ko babansa da ba zai faɗi wannan fatawan ba ko da aka ga masifa in mata sauka a kanka ba ba za ka gane yadda lamarin ta yake ba yawa in dai an bi duk hanyar da za a bi asali shine kar a bayar din idan rashin bayarwan shine fi alkhairi to kar ka bayar amma idan an bi duk hanyar da za a bi bayan da za a yi kafi da sai ka bayar sai ka bayar don ka kubutar da rayuwanka wannan zalunta ka aka yi ba za a ce kuma ka aikata haramun ba kuma ba za a ce kuma ka bari a kashe ka kuma kana da dukiyar da za ka bayar ka kubutar da ranka ba a wannan sai in kai ne ka da dama ba za a ce wajibi ne ka bari a ka bari a kashe ka ba to mun sani cewa idan an ce za a kashe ka baka faɗi kalman kafirci ma in ka faɗe ta da baki ba a zuciyanka ba Allah ta'ala bai zai kama ka da wannan ba duk wani abu na haramun da za a tilasta maka ka yi shi ba da son ranka ba abun ya fi ka in je tilasta maka a kai ka yi shi to Allah ta'ala bai zai kama ka da wannan ba saboda maza sun ce rufi an ummati al-khata wa nisyanu wa mastukrihu alayhi an ɗauki al'umma ta kuskure da mantuwa da abun da aka tilasta musu a kansa suka yi shi saboda haka shi ya sa abin abdullahi bin mas'ud sai ya ba wa kafurai kuɗi domin ya fanshi kansa saboda ya samu ya dawo wato ainihin garin da yake rayuwa a karɓan cin hanci da rashawa ko ba da cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka wato kabira ne wanda Allah ta'ala zai kawo mutum da ita sai dai in ya tuba ya kyautata tubansa to at-taubatu tabi'u ma kana qablaha tuba tana rotsa dukkan abin da aka yi wato kafinta hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man wulliya ashratan fa hakama bainahum bima ahabbuhu aw bima karihuhu fi adhi maqlulatan yaduhu fa in adala wa lam yartashi wa lam yahif fakka Allahu anhu wa in hakama بغير ما أنزل الله وارتشى وحاب فيه شدد يساره إلى يمينه ثم رمي فيه ثم رمي به bihi جهنم فلن يبلغ قارها خمسمائة عام من ذا الله تسلم آياتي دكا متمن aka shugabantar masa da mutum goma wato mutum goma sai suna karkashinsa yake shugabantar mutum goma aka bashi shugabanci ko da mutum goma ne yi hukunci a tsakaninsu da abun da su suke so ko ba sa so to za a zo da shi ranar alkiyama ana daure da hannayensa wato duk wanda ya shugabanci al'umma ko da ba su wuce mutum goma ba za a zo da shi ranar alkiyama ana daure da hannayensa ba abin da zai fi da shi sai dai adalcinsa manzala sun haifi idan ya yi adalci bai yi cin hanci ba a hukuncin da ya mutu da shugabancin da ya yi bai cin hanci ba ya yi adalci ne kuma bai yi zalunci ba ubangiji ta ala sai kunce shi ya zo a daure adalcinsa ya kunce shi bai yi zalunci ba bai karfi cin hanci da rashawa ba amma idan ya hukunci da ba abun da Allah ya saukar ba wato ya hukunci da zalunci saboda wani cin hanci da aka bashi ya karbi rashawa sannan sai son kai a cikin hukunci da yi sai ba wa wanda ya karbi wanda ya bayi cin hancin gaskiya alhalin bai da gaskiya to za a daure hannun damansa hannun hagun ɗinsa zuwa ga hannun damansa sannan a je a jefa shi a wutar jahannama sai ya yi shekara ɗari biyar bai isa ta ba duk wanda ya hukunci da cin hanci da son zuciya ya kauce wa gaskiya saboda an ba shi wani abu za a ɗaure hannayensa gaba ɗaya a jefa shi a wutar jahannama sai ya sulmu ya cikin wutar jahannama tafiyan shekara ɗari biyar kuma bai isa ƙarƙashin wutar jahannama ya ci gaba da tafiya wannan shi ke nuna maka hadarin wato cin hanci da rashawa yanzu mutum me yake nema a duniya da zai dinga karban cin hanci me yake nema idan ma an ba ka cin hancin a nan duniya ba a cikin jituwa za ka ci wannan dukiyan ba a cikin tashin hankali ne ka sani cewa wannan dukiyan ba halal ɗinka ba ne saboda haka babu nitsuwa a tare da kai kuma ubangiji Ala zai jarrabe ka da abubuwa kala kala ta inda kake zato da ta inda baka tsammani saboda ka zalunci al'umma zai dora maka masifu wanda dalilin su cin hanci da rashawa ne idan ka saci kudin gwamnati kudin al'umma ba yadda za a yi kaci su hani an mariya sai kana cikin nitsuwa za ka ji daɗin su saboda ko a nan duniya kana tunanin za a yi maka bincike bincike zai biyo ba mutane nawa ne suka tara kuɗin ya zama ba su da nitsuwa wasu ma har wasu garuruwa suka je suna tara kuɗin rumbu-rumbu suna sawa a rumbun hatsi amma daga baya aka tono aka zo aka kama su kuma aka kwace kuɗin aka tona musu asiri kuma wasu ma aka daddaure su zuwa shekaru me riban da kake halal ɗan kaɗan wanda za ka ci shi kana jin daɗi ba ka da tashin hankali a cikinsa ko a duniya ko a lahira wannan shi ne fi maka daɗi a kan dukiya mai yawa da za ka tara wanda za ka daga maka hankali a nan duniya kafin a je lahira. Za ka dukkan mai karɓan cin hanci da rashawa za ka ga babu albarka a cikin rayuwarsa. Da zai taɓa yin albarka ba. Ko ya tara arzikin bai zai more shi ba don ba a cikin nutsuwa yake ba. da haka a nan duniya zai zama bayi da kwanciyar hankali idan an je lahira kuma Ubangiji ta'ala zai jefa shi a cikin wutar jahannama. Cin hanci da rashawa daga cikin illolinsa shine yana rusa adalci a cikin al'umma babu yadda za a ce shugabanni suna karɓar cin hanci da rashawa ko alƙalai kuma a ce an samu adalci a cikin al'umma ba zai taɓa yiwa ba dole zalunci ne zai biyo baya idan akwai zalunci a cikin al'umma babu kwanciyar hankali a cikinta adalci ne ta tatsai da sammai da kasai gaba ɗaya duk abin da ka tsaye tabbata a nan duniya adalci ne tabbatar da shi amma zalunci baya tabbata a nan duniya ubangiji ta'ala zai kama masu shi tun a nan duniya kamar yadda ya zo a hadisi isnani yu'ajjiluhum Allah al-baghy wa huququl walidain abubuwa guda biyu tun a duniya Allah ta'ala yake ba da sakamakonsu. su wato shine zalunci da sabawa iyaye tun mutumin da yake zalumi ne tun a duniya Allah yake kama shi ko ka gane ko baka gane za ka iya ganin kila a zahirinsa yana walwala amma a badininsa kuma wuta ce ta yawo a cikin kirkinsa yana cikin tashin hankali da rashin kwanciyar hankali haka nan wanda yake muskuna wa iyayensa bai san darajar su ba ba su hakkin su to shi ma rayuwarsa ba za ta taɓa yin albarka ba yana cikin damuwa a rayuwarsa ta duniya kafin ya je lahira so da haka duk dukiyan da za ta hana ka kwanciyar hankali ta hana ka albarka a rayuwarka menene amfanin karbanta adalci shine yake daidaita mu shine zai sa a dinga hukunci wato wanda yake kan daidai wanda zai hana ha'inci da zalunci a cikin al'umma amma idan ya zama na alkalai suna karɓan cin hanci da rashawa so babu yayin da za a yi ko suna su zama daidai ba yadda za a yi shari'a ta tafi da ake idan shari'a ba ta tafi akan adalci ba ko to wayannan al'umma za su sha wahala domin mutanen da suka rike al'umma masu alkalai ne da ainihin malamai da shugabanni da masu kuɗi wayannan guda hudu idan suka lalace to al'umma ta lalace idan suka gyaru kuma al'umma za ta gyaru idan masu shugabanci suka zama adalai ba sa karɓar cin hanci da rashawa don in ana karɓar cin hanci da rashawa dole son zuciya zai shiga ciki idan suka gyaru alkalai suka gyaru malamai suka gyaru suna faɗan wato gaskiya tsakani da Allah ba tare da tsoron zargi mai zargi ba tsakani da Allah suke karantar da al'umma alkalai tsakani da Allah suke hukunci abinda Allah yake babu zalunci a cikin hukuncinsu masu kuɗi suna ba da haƙƙin da Allah ta'ala ya tsora musu na taimakawa talakawa da fitar da zakka da tausayawa al'umma da zumunci a tsakaninsu da ‘yan uwansu ba abin da zai hana duniyar nan ta kyau idan ko suka lalace to komai ya tabarbare masu kuɗi suka sa kuɗin su aljihun su ba su da kowa daga su sai yayan sai tsinuwa tsakaninsu da talakawa saboda babu wani alheri da yake shiga a tsakaninsu bare su so malamai suka ɓoye gaskiya suna faɗan son zuciyarsu saboda son duniya babu yadda za a yi halayen al'umma ya gyaru tsoron Allah bai zai shiga cikin zukatan mutane ba masu shugabanni suka zama azzalumai masu karɓan cin hanci da rashawa masu zaluntan talakawansu babu yadda za a yi talakawansu so sosai dai su ji tafi ne musu idan ko tsinuwa ya shiga tsakanin shugabanni da talakawa to wannan al'umma za ta lalace za ta lalace kai ka tsine masa ya lalace shi ma tsine maka ka lalace ba za ka sai zama duk gaba ɗaya za a haɗu a sha wahala a nan duniya idan ya zama na alƙalai suna karɓar cin hanci in an zalunce ka dama kotu za ka tafi sai zama na ko ka je in ba ka da kuɗi ba ka da gaskiya ko min gaskiyanka to sai luma za ta gyaru idan yan sanda suka zo masu karɓar cin hanci da rashawa ko kana da gaskiya in ba ka da wani abu da za ka basu ko ba ka ba ba kai ne mara gaskiya ya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba idan barawo zai je sata ɗan fashi da makami wanda ya kamata a hukunta shi a masa ɗauri na shekaru a shari'a musulunci a kashe shi ko barawo a yanke masa hannu sai zama na idan an ba su wani abu za su sake shi ya je ci gaba da ɓarnansa, sai ina za a zauna lafiya za a taɓa zama lafiya ba to da haka dole sai akwai adalci sai an nisanci cin hanci da rashawa kafin duniya ta zauna lafiya ko garuruwan mutane su zauna lafiya to da haka ubangiji subhanahu wataala ya haramta wannan abu saboda ya san barnan da take cikin sa yasa aka cinye wa malai yin wannan abun so da ba yanda za a yi kana kana karban cin hanci da rashawa ka zama mai gaskiya ba za ka taɓa yi shi yasa bayarwan ma aka cinye wa mai bayarwa saboda mai bayarwan yana koyawa mai karban wani kila bai tambaya ba bai damu ba amma kana bashi ya ji daɗin abun gobe ma ka bashi har ya shiga tambaya da haka ka taimaka wajen ya zama mai cin hanci da rashawa sannan cin hanci da rashawa daga cikin barnan da yake yi shine yana zubar da mutuncin alƙalai da ainihin shugabanni da jami'an tsaro yanzu idan muka lura za ka zama wani shi shari'a ba matsala ne a wurinsa ba tunda yana da kuɗi yau da haka ko ina ma a kai shi yana da kuɗin da zai bari wannan shari'a idan ba ka da shi kai ne ka shiga uku haƙƙinka kam shi ke nan ka yi sallama da shi sai dai idan ka samu wanda yake adali na Allah baya karewa to wannan karɓar haƙƙi hanci da rashawan sai zama shugabanni waɗanda suke barnata dukiyan gwamnati ta hanyar cin hanci da rashawa ba su kima wajen talakawa wanda kuma ya kamata su zama masu mutunci don ubangiji ta ala umarni a musu biyayya manzan sama ya ce alal mar'in muslimi sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha malam yu'mar bil ma'siya fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a wajibi ne ga mutum musulmi ya ji ya bi matikar ya ji maganganun shugabanni ya bi abin da suke faɗa matikar ba umurce shi da sabon Allah ba in an mace da sabon Allah babu bi to yanzu idan ya zama na shugabannin da su ne masu ba da umarni da hannu sai suka zama kuma su ne masu zaluntan talaka ba za a ba talaka haƙƙinsa ba sai ya ba da cin hanci da rashawa ko in kai ka bayar za a baka fiye da ma haƙƙinka wanda bai bayar ba ko ina ne yana shan wahala ta ina shugabannin za su yi kima a wajen talakawa idan ya zama na alƙalai suna karɓan cin hanci ne in ka bayar kai ne mai gaskiya ko baka da gaskiya in baka bayar ba baka da gaskiya ko kana da gaskiya to ta yaya alkalai za su yi kima a idon jama'a in ka ga alkali ya yi mutunci a wurin mutane ba a karban cin hanci da rashawa ne amma sai dai kila a ji tsoronsa amma ba daidai zama mai mutunci ba kamar za iya jin tsoronka ko da kai azalimi ne don ana tsoron zaluncinka amma kuma ka sani ba fa ana tsoronka saboda mutunci da kake da shi a zukatan al'umma ba ne shi yasa lalacewan shari'a a kasan nan cin hanci ne lalata ta duk wanda ya laifi ba a masa hukuncin da ya dace da shi saboda karban cin hanci da rashawa ya je ci gaba da laifukansa. Ke eh, gaskiya ba za masa hukunci da adalci ba saboda wanda ya zalunce shi ya ba da cin hanci da rashawa sai a tsaron haƙƙinsa ko za ka sai ya je yana baya son alƙalin ko yana tsine musu saboda mai saboda zaluncinsu sai da idan ya zama adali kuma ana samu na Allah baya karewa kamar yadda a cikin shugabanni akwai wanda ba sa karɓar cin hanci da rashawa haka a cikin alƙalai ma ana samun cin waɗannan. wa'annan su ne waliyan wannan zamanin kenan in abun ya zama ruwan cire sai aka ce ga wani kuma shi ba ruwansa ba a karɓar cin hanci kaga wannan karama ce haka nan jami'an tsaro suka samu ɗan sandan da ba a karɓar cin hanci da rashawa ai wali ne wali ne yanda abun ya zama ruwan dare kowa karɓa yake ƙananan in sun karɓa ma sai sun kai wa manyan manyan kuma manya-manyan suke karɓa galibi sun sai aka ce ga wasu kuma ba ruwansu sun tsaya akan albashinsu da sauran haƙoƙansu da ake basu na gwamnati amma ba sa karban cin hanci da rashawa ba sa rashawa ba sa karban cin hanci to kaga wannan ai bayin Allah ke kenan mutane masu tsoron Allah saboda haka tsoron Allah shine sa ba za su yi wannan abun ba kuma dama wali shine mumini mai tsoron Allah inna akramakum indallahi atqakum masu tsoron Allah ku su suka fi daraja wajen Allah ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun so da haka wajen Allah sun yi wanda suka yi imani yi jin tsoron Allah yanzu har ya zama abun mamaki ne abun misali a ce wani baya karban cin hanci da rashawa alkali ne ba karban cin hanci ko dan sanda ne ba karban cin hanci ko shugaba ne baya ha'inci baya karban cin hanci wannan abun mamaki ne an ce maka wani baya yi ba wai yin ne abun mamaki ba rashin yin shine abun mamaki saboda karancin tsoron Allah da son duniya da aka jikawa wato ainihin al'umma aka jefa a zukatan al'umma wanda aka sai zamana mutuncinsu ya zube ɗalibinsu ba su da wani daraja ko kima ko jininsu ya tafi sai zama duk wanda ya tare ka ko me zai ga ka ɗauka zai zalunce ka ne kawai cewa zai zaluntan ka zai sai ka bai da wani wato ainihin kurjini shi yasa barna kuma ta yawa a bayan ƙasa barna wato shine zaluntan al'umma da cin dukiyoyinsu ta hanyar haramun ta hanyar barna shi sa yana daga cikin illan cin hanci da rashawa shine akwai cin dukiyoyin mutane ba tare da yardan su ba ko kana so ko ba ka so dole ka bayar in ba ka ba za ka yi gaba daya idan dubu dari ne kai asaran dubu ashirin kafin ka samu kafin a kaso ma haƙƙinka ko dubu talatin in miliyan ɗaya ne sai ka ba da dubu dari kafin a karɓa maka Ka kaga wannan cin dukiyar mutane ne da barna ubangiji ta lafiya da zina amanu la ta kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minku ya kwanda ku imani kar ku karbi dukiyanku a tsakaninku da barna sai dai ta hanyar kasuwanci kare nan baya halatta ka ci dukiyan mutum sai da dadin ransa kamar yadda maza ta ake cewa la yahillu malu mri'in muslimin illa bi dibi nafsin minhu ba halatta ka ci dukiyan mutum musulmi sai da dadin ransa ko kyauta ya baka ko sadaka ko zumunci ko kuma ya zamana wato wani abu ka saya a wurin sa ya baka ko ka sayar masa ne amma in ba ta hanyar cinikayya ba to zai zamana babu ainihin wato ba cin abin nan ba ta hanyar cinikayya ba ba ta hanyar kyauta ba ba ta hanyar sadaka ba ba ta hanyar zumunci ba sai zama cin dukiya ne wato ainihin da barna kuma a nan da manzala ta suma yake dukiyan mutum musulmi to har kafuri ma har dukiyan kafuri ba ya ta ta da barna ba sai dai kafuri harbi wanda dama yana neman ya yaƙe ka ne ya kwace dukiyarka to kai in ka same shi zaka iya yakan ka kwace dukiyarsa amma kafirin da ake zaune zaman lafiya da shi shi ma in ka zalunce shi sai Allah ta'ala ya tambaye ka saboda bai halatta ka ci dukiyarsa da barna ba sai ta hanyar sai ta hanyar halal to da kake nan cin hanci da rashawa wato cin dukiyar mutane ne ba tare da wato dadin ransu ba sannan haka nan zalunci yana cin hanci da rashawa yana sababa zalunci ne kwace dukiyoyin al'umma ta hanyar zalunci ta hanyar ba da sauransu ba da haka shi sa zaluncin yake yawa saboda shi ma zalumin da zai zalunci ka dama yana tsoron hukuma ne to hukumar ma sai ta zama zaluma ko yana tsoron ka kai shi kotu sai zama a kotun zai iya bada cin hanci ya kubuta ko kuma yana tsoron ka kai shi wajen yan sanda su ma za su iya bada cin ka iya bada cin hanci ka kubuta kenan sai ya zama zalumi kawai yanzu akwai waɗanda suke ainihin sata za a je a daure su sata an tabbatar sata su kai a kama su idan an kama su sai su ɗauki belin kansu in suna da kuɗi ko kuma wasu 'yan uwansu su zo su ɗauki belin kansu to ba nan ne fi zama mamaki ba sai ya zama na in ba ka da shi in sai ka ɗauki belin kanka bashi sai ka je ka sake yin wannan satan sai ka zo ka biya su mutum ne za a kama shi ya fiske wayar wani ko ya je ya yi sata shi na an kawo shi bai da kuɗin beli ba wanda zai zo yin belinsa shi na sai a sake shi a ce an ba shi bashin belinsa dubu goma a ina zai je samu kuɗi dama sana'arsa sata ne shi kenan sai in ya je satan sai kawo dubu goma shi nan. in kuma bai kawo ba har aka sake kama shi wanda duk yana faruwa fa sai aka sake kama shi da ya zo za a ce to dama muna bin ka bashi wacce karo ma baka ja kuɗin beli ba dubu goma yanzu dubu goma sai a haɗa ake to dubu ashirin in yana da su sai ya shi ne ya kama hanyarsa idan bai da su kuma yanzu bashin ya zama nawa dubu ashirin saboda an san wata zai iya sa'a ya je ya sato wannan shi abun da ke faruwa a ƙasan nan criminal case wanda ainihin abin nan kes ɗin da ba a beli ba a beli idan ka je kai sata ka je kai abun nan ka je kai sata ko kai ta'addanci ba magana beli ai to amma za a zo a bada belin sa za a zo a bada beli sai a fake da wani abu da wani na taba kai wani babban jami na ce me yasa wa'annan yara da suke sata ake bada belin su sai ce wai babu ko tuna suna kulle ana yajin aiki sannan idan an kai su can wajen yan fashi a firzin ko yankin nafin wa za su je su koya musu kwashi ko nafin ce za kawai su yi taɓa da belinsu a duba da Allah wata hujjan da ba hujja ba ba za a iya tsare su a gefe sai an haɗa su dole ɗaki ɗaya da wa'in nan ne har ba dole sai an haɗa su ɗaki ɗaya ba za a iya tsare su a gefe akalla an tsare su an rabu da ɓarnansu akalla su dai su din kan dai ba za su sake yin ɓarnan ba in suna tsare har a musu hukuncin da dace da su yadda gobe ba za su ƙara ba amma sai a je a bayar ba da belin sannan ce kuma ce belin nan kuɗi ake bayarwa fa kuɗi ake biya ana ba da belin nan ita ta iyayensu ne suke biya mun sani wata an su rasa kuɗin kuɗin ba da belin iyayen ne suke ba da beli suke ba da kuɗi mun sani wata ran su kasa ba da beli ne ke sa muke ba da belin su idan Allah criminal yaron da in ka sai ta sake wani ta'addanci baban sai zo daukan beli ya ba da kuɗi ya bar kuma ka ce ai ta sani cewa gobe in ya zo kila ko jibi kuɗinsa zai kare ba zai iya belinsa ba zo wannan hujja ne saboda aka abubuwa sun lalace fiye da yadda kuke tsammani da aka cin hanci da rashawa shine ya dagula al'umma zalunci shi yake fata dukkan lamarin rayuwa shi yasa manzo sun ake cewa iyyakum wa zulma fa inna zulma zulma fi yawm al-qiyamah shedin ku da zalunci zalunci duhu ne ranan ranan al ومد يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا كوباينا نا حرمت ظالمتي وكينا sannan na sanya shi wato abun haramtawa tsakaninku kada ku yi zalunci kada ku zama azzalumai sannan yana daga cikin abun da cin hanci da rashawa yake sabbabawa a cikin al'umma shine rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro rashin tsaro mutum ne an sani dan ta'adda ne yana ta'addanci an kama shi amma idan aka ba da cin hanci sai a sake shi ba dai zai ci gaba da ta'addancin sa wani yasa kullum ba ma zaman lafiya saboda kuɗi yana shiga sannan kuma wasu duk lokacin da aka samu rashin tsaro da tashin hankali wasu suna ɗaukan wannan a matsayin hanyar samun kuɗi kuɗin da za a ware na makamai domin a ji a yaƙi 'yan ta'adda to sai wannan kuɗin sai a danne su sai kuma a sake neman wasu kuɗi ina za a zo an katin ta katancin ya kare ko kuma an zo an ware wa kananan masu zuwa su yaƙi yan ta'addan wasu kuɗaɗe allowances ɗin su da ake ba su duk wata akwai abin da za a ba su ko duk sati shi shugaban ya zo ya kasa uku ya rike kashi biyu ya dan san musu kashi ɗaya Allah dai so wannan abu ya kare duk wata ana ba shi to kaga wannan abubuwan su suka hana zaman lafiya amma da za a cire ha'inci a ciki a cire cin hanci da rashawa to ko shakka babu wallahi za a samu zaman lafiya za a samu zaman lafiya saboda kuɗi idan ya shiga kuma akwai ha'inci babu adalci shi yasa abun baya karewa mun sani daga cikin abun da ya sa yasa ba baya karewa akwai masu fa'idanta da shi akwai na zahiri akwai na ne. akwai masu fake dawa da wannan su saci kuɗaɗen gwamnati akwai wayanda ake biyan su domin ya kan wannan abun amma sai suke yin sa bayan da ya dace ba saboda gobe ma a kara musu don in abun ya kare kuma ba za a sake ba su kuɗi ba kaga suka dai cin hanci da rashawa ne ya jawo wannan saboda haka zalunci wato ainihin haramun ne hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud yace man radda an muslimin mazlamatan fatahu ala zalika qalilan aw kaseeran fa huwa sutu duk wanda ya kare wani daga zalunci sai ya bashi wani abu saboda kare shi ne daga wannan zalunci to idan ya karba ya zama cin hanci da rashawa kuma kullu na bata min sutin fannaru aula bihi dukkan wani wato nama da ya tsiro a jikin mutum saboda wato ainihin rashawa to wuta ita take tantanta shi cin hanci da rashawa shi yake jawo dukkan masifu da girgizan kasa, da fitintinu da zudda tunani saboda mai saboda zaluncin da ake yi a cikin al'umma na cin dukiyansu ba tare da wato daɗin ransu ba shi yasa Allah ta'ala yake kama wato wa'annan garuruwan yana dandana musu kudan su kamar inda Allah ta lace kazalika akazu rabbika idza akaza alqura wa hiya zalimatun inna akzahu alimun shadid haka Allah ke kama alkariya ko mutanen gari idan sun zama azzalumai saboda me saboda kamun sa mai tsanani ne shi yasa za a yi ta zaluncin a yi ta zaluncin sai Allah ta'ala zai kawo mutane hana su kwanciyar hankali to kaga cin hanci da rashawa shi hana mu kwanciyar hankali yan fashi da makami masu kinnafin masu ta'addanci duk in ka koma yana daga cikin abin da yake kawo su cin hanci da rashawa akwai wanda suke koye suke suke saya musu makamai suna ba su in sun je sun yi kidnapping su zo su ba su wa'annan kuɗaɗen idan an kama su idan an kama su ka daina nuna min ba zan tsaya ba karama ku kwantar da hankalinku ko yin tsaya na sani akwai babu mashin amma yi mun kara kaɗan karfe taran bace bayi wayannan abubuwa dan ta'adda ya je ta'addancin sai zo ya kawo wani kuɗi yana zaune ko kuma a kama shi ya bada da kuɗi ya fanshi kansa sai a za a yi ta'addancin ya kare ba zai kare ba da ka in ba an daina cin hanci da rashawa ba ba za a taɓa samun wato zaman lafiya ba hadisi ya tabbata a cikin musnad wato daga amr ibn as manzon Allah ta sama yace ma min qaumin yazharu fihi murriba illa ukhidhu bisana yadhharu fihim ar Risha illa الرشا bir-ru'b Babu wasu mutane wadanda riba zai bayyana a cikin su fati an zarabe su da fari sannan babu mutanen da wato cin hanci da rashawa zai bayyana a cikin su fati an jarabe su da razani razani shine rashin kwanciyar hankali kana tunanin za a zo a tare ka a hanya ko za a zo gidanka maka ta'addanci ko za a kwace dukiyanka ko za a kashe ka ko ni naka kenan cin hanci da rashawa shi ya jawo mana halin da muke ciki na tsoro da muke ciki da tashin hankali da rashin zaman lafiya da naskin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallam sannan yana daga cikin wato rashawa cin hanci da rashawa shine al'aqlu bi shafa'a wato mutum ya zo ya nemi ka masa wata alfurma ka masa hanya a masa wani abu kace ya baka wani abu na ina son mu gane cewa ba shugabanni ne kawai suke karban cin hanci ba talaka kama suna karba mutum ne kana da hanyar da za ka yi wa wani a bashi appointment a bashi aiki sai ka kawai ya baka dubu ɗari kafin ka kama masa aiki idan ka yaka ka karbi cin hanci saboda duk abun da nake na shafa'a ne na na na lamuni ne na garanto to ba karban lada akan sa idan ka karba to wannan cin hanci ne hadisi ya tabbata son na abi da ingantacce manzo kuma yace man yashfa li akhihi bi shafa'atin fa ahda lahu hadiyatan alaiha fa qabila faqad ata baban azima min abwab riba duk wanda yayi wa dan uwansa alfurma sai ya dauki kyauta ya bashi to wannan mutumin ya zo wa kofa mai girma daga kofofin riba sai Allah ya baka wani matsayi a cikin al'umma zaka ya daga waya ka ce don Allah ku ba wa ne kaza ku yi wa wani kaza ku sayarwa ne kaza ku shikenan sai kuma kace sai an biya ka to cin hanci kake karba ko kyauta ba ka ya baka cin hanci ne idan ka karba cin hanci ka karba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan Abdullahi bin Mas'ud yake abinda ake cewa sutu shine ka nemi dan uwanka yayi maka wani abu ya biya maka wata bukata sannan kuma in ya biya maka bukatan kuma sai ka bashi wani abu wannan shi ake cewa rashawa ina da cikin rashawa in Allah ya baka matsayi kawai ka dinga yin alfurma amma kar ka dinga karba don Allah me ya lalata lamuran kai ka yi karatu ka cancanci a ɗauke ka aiki amma saboda baka ba da wani abu wani kuma bai ma yi karatu ba kira result ɗinsa ma na ƙarya ne ko yayin bai cancanta ba in ya ba da wani abu sai a ɗauki shi sai za a zauna lafiya ina adalci anan dan talaka bai zai iya samun aiki ba saboda bai bai iya sayan aikin ba sai wanda mai sai wanda yake da kuɗi shine zai iya saya shi yasa wanda ya cancanta bai zai samu ba wanda bai cancanta ba kuma sai ya samu saboda ana ba da cin hanci da rashawa idan kai haka wato karka cin hanci yana daga cikin cin hanci da rashawa hadiyatul ummal wato shine kyautan ma'aikata ka zo ka bawa wani mutum kyauta wanda a ƙarshe zai zo ya maka wata alfurma a gwamnati ka cancanta ko baka cancanta ba wani director ne ko wani minista ne ko wani babba ne a wurin aikinsa ka zo kana bashi kyauta ko alkali ne saboda idan bukatar ka ta koro ka wurinsa sai ya maka ko ka cancanta ko baka cancanta ba wannan shi ma haramun ne a addinin musulunci hadisi ya tabbata cikin al bukhari da muslim hadisi abu humaydi sa'idi manzo sun hayati ba abun abu humaydi sa'idi yace manzo Allah ya ba wani aiki daga yanda daga cikin kabilan as ana ce masa kirkira ke tura shi ya je ya karbo zakka a ibn lutubiya afwan ana ce masa ibn lutubiya sai aka tura shi wani gari ya je ya karbo zakka da ya je wannan garin sai suka bashi zakka kuma suka bashi wani abu sai ya dawo madina ya zo wajen manzo sama ya ce to wannan shine zakkar da aka ce da kuka ce in karbo wannan naku ne wannan kuma an bani kyauta ne a can manzo sama ran sai bace zo ya hakan jibari yace me yake damun mutane za mu sa su wani aiki kaga gwamnati ne ta sa su kenan za mu sa su wani aiki amma sai mu ce zo ya ce wannan naku ne wannan kuma an bani ne manzo sama ya ce to da ya zauna a gidan ubansa ko uwarsa man yaga za a bashi ne ko ba za a bashi ba kare kenan yi amfani da kujeranka ne domin me je ka zalunci jama'a yanzu ka kaddara mu misali da zakkan idan yana zuwa ya karbo zakka sai ana ba kyauta yana karba ai wata ran idan shanun sittin ne za a ba saniya daya a wai lissafi a matsayin talatin ne kuma ya tun da shi ma za a ba shi nasa rabon haka an zalunci al'umma haka nan duk wani babba da ake ba shi kyauta to zai zama bai da adalci wanda ya cancanta yi wa abu bai zai masa ba kuma yana da haƙƙi wanda bai da haƙƙi zai iya masa saboda alherin da yake masa yanzu wannan ba ruwan dare ba ne ruwan dare ne galibi duk wanda ya zama babba a wuri za ka gama ba ruwansa da tafi ne kawo masa kawai ake yi abubuwa daban kullum a kawo wannan a kawo wannan da abin da yake bukata da abin da baya bukata to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan minbari ya haramta wannan abu da ka kyauta fa ka duba ba fa an baka ka matsayin cin hanci bane amma kuma hukuncin sa hukuncin hukuncin cin hanci ne sannan manzon Allah ta sama yake na rantse da wanda raina yake hanuna yake hannunsa kada wata ranar alkiyama in zo in samu mutum ya je ya karbi saniya ta zo tana kuka ya zo ya ɗaya ɗauke da ita a wuyansa tana kukan saniya idan saniya ta zata za ka ɗauko ta a wuyanka ranar alkiyama tana kuka da ita ai tana kuka idan kuma abun nan ka sato dan taure ne ma zai dinga maka kukan dan akuya yana mi mi mi kaga wannan fallasa ne farfajiyar kiyama kowa yana ta kansa amma kai kuma gashi nan ka rungumo dan akuya yana ihu yana fallasa ka duk wanda ya ganka ya san cewa haka cikin hanci da rashawa ne na dan akuya haka nan dukkan abun da ka karba haka zaka zo da shi ranar alkiyama kana kada kana dauke da shi to da haka wannan cin hanci da rashawa haka nan satan kuɗin gwamnati ka je ka dauki wani abu shi ma cin hanci da rashawa ne domin kuɗaɗen al'umma ne manzon Allah ta sama a hadisin muslim yake man istamannahu minkum ala amalin fakatamana mihyadan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yawm al duk wanda muka bashi wani aiki sai ya ɓoye mana wani abu ko da kaman allura ne to zai zama gululi zai zo da shi ranar alkiyama wato kaman ka saki ganima ne kafin arba za ka zo da shi ranar ranar alkiyama wani daga cikin sabon maza sama an riga an bashi aikin wani mutum bakin mutum sai ta ya rasula ya ƙabil an ni amala ka karbi aikin ka ni kan na fasa har ga an bashi appointment da ya ji cewa duk abin da ka ɓoye ko da allura ne sai ka zo da shi ranar alkiyama sai ce to ga aikin ku sai manzo Allah ya ce me haka ce ah to ka ce ko allura ne mutum ya ɓoye sai ya zo da shi ranar alkiyama manzo Allah ya ce na'am eh na faɗi hakan din duk wanda muka bashi aiki ya zo da kaɗan da mai yawansa abin da aka bashi ya karɓa abin da ba ba shi ba kar ya ɗauka in ya ɗauka zai zo da shi ranar alkiyama iya abin da aka halatta ma'aikaci shine yana da albashi yana da alas ɗinsa na estakwal ɗinsa ko kuma wani sitin alas ɗinsa makamancin wannan a ƙayyade yake idan ka wuce wannan ka je ka karɓo wani abu daban ka ɗauka da kanka ka ɗauki wuta bulbulne ranar alkiyama za ka zo da shi misalinsa shine kamar ganima manzala ya ambace shi gulul saboda satan ganima haramun ne wa man ya gado ya ati bi man kalle yawmal duwan wanda ya saci ganima zai zo da ita ranar alkiyama ganiman nan da kaje ka sato don kada wani rudu ma ya ce ai to ai shi ma talaka ne shi ma dan Najeriya ne yana da haƙƙi a cikin dukiyan gwamnati inda za a riba yana da ribo a'a ai ba riban an baka ba wanda ya je ya saci dukiya ta ganima ai yana da haƙƙi a ganima amma tun da ya dauka ba riba an bashi ba to wutar jahannama ya dauka manzala ta kuma aka zo ana ce masa wane yayi shahada wane yayi shahada sai aka iso kan wani da aka ce ya yi shahada a wurin yaƙi sai manzo Allah ce kalla manzo Allah ta yi shahada ba ɗan wuta ne Ɗan wuta ne da aka je ana bincikawa a kansa sai aka samu ya saki a baya riga irin wannan wanda ake yafawa a baya kebba. ya saki ta wannan abu shi kai shi wutar jahannama wataƙila da za a riba ganiman nan ribonsa ya fi wannan rigan amma tun da ba a riba ba ya ɗauka wutar jahannama zai tafi kuma ana bai karɓi shahadansa ba to ina ga mutumin da yake aiki haƙƙinka bai wuce miliyan ɗaya ba ka je ka ɗauki miliyan goma ko miliyan ɗari ma ka ce wai kuma wai ka ce ai kai ma kana da haƙƙi a cikin dukiyan ai ko abin da bai kai haƙƙinka ba ka ɗauka tun da fari ba an baka ba haramun ne balle tana abin da ya wuce haƙƙinka to da haka duk wanda ya ɗauki wannan zai zo da shi ranar alƙiyama kuma wannan abu shi ya hana wannan al'umman ci gaba dukiya ce wanda mutum dubu za su amfana da ita mutum ce ce sace ta wanda mutum ɗari dubu ɗari ma ko miliyan mutum da zai sake ta kuma ya ɗauke ta ya je kai ta kasar waje je ajiye ta inda ba za ta amfani ma ɗan kasan ba kila inda in yi satan ma zai zo ya kamfanoni ne a cikin Najeriya din za a samu talakawa wanda za su yi aiki a ƙarƙashin wannan kamfanin su samu sana'an yi su amfana to amma kuma ba ma haka dai ko hakan ma yayi ranar alkiyama sai Allah ya kama shi wadda tana kuma ya je ya ajiye ta a wani wuri ko ya kai ta wani ƙasa. saboda haka duk wayannan barnan su suka hana al'umma ci gaba kuma haramun ne addinin musulunci kuma kowa ya riga ya sani haramun ne me yin shi kansa ya san haramun ne yake ba wani abu ne boyayye ba amma rashin tsoron Allah ne a zukatan al'umma shi yasa suke yin abun da suka ga dama saboda haka mu ji tsoron Allah mu guji wayannan abubuwan ina tsaya na tun ɗazu zan tsaya anan nan ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya gyara mana halayenmu ya gyara mana shugabannin mu da mu da jami'an tsaron tsaronmu ya gyara mu mutum ma kanmu gaba mu wa sallallahu wa sallam baraka ala karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu sheikh muktar sheikh abubakar muktar yola allah ya saka da alheri wannan lecture ko kuma wannan muhadara gaskiya lokacin ne musamman abubuwan da suke yawo a social media wannan sati na ainihin tsohuwar minista a nan najeriya yan mama biliyon bakwai ɗaya kuma tana da su talatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina za a je alhamdulillah wannan lecture ta yi mutane kuma an gaji yanzu za mu gaici mataimakin shugaban kungiya na jihar taraba sheikh muhammad barkin da Jingulo. ya zo ya yi jawabin godiya ga malam a sallallahu sallama ala muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man walahum bi isani ila yawmiddin wa da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu dukan godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wadda ya kaddari haduwar mu a wannan dare mai albarka daren lahadi daren 24 ga watan uku shekara na da da talatin uku a wannan jami'i mai albarka mai unwani guda biyu bonifodio koko masallacin dr ibrahim jalo jalingo a helkotan yada da'awa a nan jihar taraba saboda munasaba na shi babban malaminmu mojibbo abubakar muktar ya ɓamalale ba shakka mun ji laccoci ko lacca da malaye mana mai fa'ida mai muhimmanci kai to ina ma dai da a ce ɓangarori hudun nan da malaye ambata duk za su halarta maluman suna haɗe sannan a ce hukuma wato alƙalai suna haɗe a ce shugabanni suna haɗe a ce masu attajiran suna haɗe domin gaskiyar magana inda mutum ya sani bai da masoyi irin malami irin waɗanda suke gaya mana gaskiya irin wannan wallahi ba makiyanmu ba ne masoyanmu ne domin duk abin da aka ce ƙarshen ka zai koma ga wuta wuta fa wuta na duniya fa kashi ɗaya ne bisa saba'in ta lahira wajen zafi ko ko sakon da aka ce ka sa ya tsanka wuta yaya ille na lahira yan uwa musulmi amma wanda ba su fahimta ba yan uwa musulmi ba su abokin faɗa da gaba da batanci da sharri maluma ce, Allah ya sawaka Allah ya shi shirye mu baki daya a kalla muna godiya mai yawa domin duk sanda aka nemi mala a wannan gari shi yana amsa ina tuna kamar shekaru biyu da suka wuce ma mala ya zo ya bamu wasu lacca a masallacin nana aisha mai muhimmanci mai tsada mai daraja a shi malaminmu ba ku gan shi ba nan doktor shi ma an gayyace shi a ainihin jos akwai lacca da aka shirya gobe za a yi saboda muhimmancin ta ya amsa ya tafi da muna tare da shi a nan insha Allah kamar da kuka sani akar makalla Allah ya saka ma da alheri Allah ya ji kan mahaifa a wannan aiki da kake na da'awa na taimaka sunna annabi sallam Allah kuma ya sanya zuriya albarka Allah ya sanya albarka a wannan haduwa mu kamar yadda ka zo lafiya muna ma fata ka koma gida lafiya kuma Allah ya kara ma lafiya a ci gaba da da'awa assalamu alaikum warahmatullahi